alaikum jama'a masu saurare shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio za kuma iya mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Buhari Auna. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. A duk ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. inda a yau 31 ga watan Mayu na shekarar 2022 za mu yi magana ne akan tasirin fina-finan Hausa akan tarbiyya. Haka yake Amina muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta jiyo mana daga masu ruwa da tsaki akan wannan batu. Sai ku kasance tare da mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. masu saurare ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya jihar Kaduna a teburin tattaunawar mu inda wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta tattauna da masu ruwa da tsaki akan wannan batu. Gobe sauraron barkamu da sake sadar da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. A yau muna tare ne da malamai da za mu tattauna da su akan al'amarin da shafi tarbiyya. A yau a zauren namu mun yi manyan baki da muke da Dr. Abdullahi mai kudi na sashen ilimin kimiyya da ke jami'ar eh, jihar kaduna da malama Aisha Suleiman sai malam Usman Sa'ad Muhammad da kuma shahararren dan wasan kwaikwayo wato malam Rabiu Kadawa wanda aka fi sani da aka fi sani da Dila kuma ake kiransa da Baba dan Audu a dukan ku barka da zuwa To, masha Allah. Malam Dila wato Baba Dan Audu, Malam Rikadawa mun kira ka ne a ta waya saboda kasancewar baya tare da mu. Za mu yi magana ne akan harkar fina-finai shin fina-finan da ake kallo ya Allah na hausa na indiya da ake fasara zuwa hausa ko kuma na a kasashen kudu wa'in sukan ce fina-finai suna koyar da sababbin ɗabi'u ne ga al'umman da ke kallon su a matsayinka na shahararren ɗan wasa kana daga cikin da suke koyar da waɗannan ɗabi'u shin ɗabi'ar da kuke koyarwa ƙirƙirarrun ɗabi'u ne ko ko abin da kuke gani ne a cikin gari shi dai fim wato kusan isan da ake yin shi babu abin da baka samu a fim kana iya samun mm, tsohuwar ɗabi'u tsofaffin ɗabi'u da aka ainihin gada kana kuma iya samun sababbi na zamani saboda ita kanta duniyar jujjuyawa take domin idan kika kula ta in kika je da yaran yanzu suke hausa zaka ji hausa ce wanda gaskiya idan da mutanen da za su ji ta sai su ji ma kaman ba su san sai su ji kaman ba hausa ake ba mm. shi kamar yadda al'amura na rayuwa yake gaba ɗayansa za ki gani shi ma yana tafiya ne kaga wani wurin ana taɓa da wani wurin ana taɓa yanzu wani gurin kuma akwai hasashe na abin da ka iya zuwa nan gaba so kusan haka dai al'amuran suke tafiya To a dai korafin da jama'a suke shi ne shi fim ɗin da ake gani wato wasannin da ake yi na kwaikwayo a talabijin ana kawo ɗabi'u waɗanda suke gurɓata ɗabi'un da ake da shi ta kila na zamantakewa inda ake ganin mata suna ah, yin koyi ne da abin da suke gani a matsayin shi ne rayuwar aure me za ka ce akan haka to shi fim ai ba shi kadai ake idan in an samu wani abu shi irin wannan ai ba kuma shi kadai ake ba sai abin da mutum ya ga dama a fim shi zai kalla fim ga sunan iri iri shi kuma dan kallon da zaka je yana kuka yana wai an yi mishi ba daidai ba shi ba ke zama da yake kalla akwai fina-finai waɗanda su shi dan kallo inda da mai saurare wanda ya san abubuwan da muke yi shaida ne akwai fina-finai waɗanda suke ziryan kokari ake a jawo hankali kokari ake a saisaita al'umma kokari ake a saisaita kasa to amma ba za ka ji ana magana akan irin waɗannan ba duk inda aka samu da wani da ya dan yi wani irin, da ya magana akan wani abu da ya shafi zamani jiryan ko kuma abu sai ka ga shi kaɗai ake kallo su ma kansu yan kallon sai ka ga shi kaɗai suka fi magana akai sofin kamar yadda faɗi kamar yadda na faɗa babu abin da ba a yi a ciki kawai <laughs> idan mutum ya kalli wanda zai zai gurbata masa tarbiyya kuma ya yanke shawarar cewa shi tarbiyyarsa zai gurbata wannan kuma abin da ya zaba kenan kuma babu wani sun da za a ce wai an yi shi kawai musamman dan a gurbata tarbiyya dole a cikin din sai kaga mm. akwai wani abun za a nuna maka wani abu da aka yi ba daidai ba ko wani abu da bai dace a yi ba sannan kuma a nuna maka kuma ga yadda ya kamata a yi shi to wannan kuma ba kuma dan kai da kai kuma sai ka bi kowanne gidan gidansa kana mishi bazara ka ce to ni kuma wancan nake so ku dauka ba wannan ba eh. mutum duk abin da ya ga dama shi yake sauka a rayuwa ko da kuwa eh, a gaban ka shike in dai ba wai dagewa kai ba ita tarbiya gaba wato tana hannun iyaye ne hmm. duk iyayen da ba tsaya sun jajirce akan tarbiyya 'ya'yansu ba suka jira wai su je ko malamin makaranta ya koya musu tarbiya ko kofin ya koya mu 'ya'yansu tarbiyya. ko ko a'a wani ana da yan banga ko kuma yan wane ne a anguwa su za su koya yan tarbiyya to sai sun ga yan tarbiyya da ba su ba wannan shine kawai Wato biyancin nan da ake koya ma 'yan mata shi ne ke ba ku haushi. Daga nan yara suke ɗauko wani muga igiri. Saboda mm. cikin su kansu ba su masu abinci. Mm. A cikin masu yin fim ma akwai da ba haushi. To ka duk kayan saka suna ganin daidai da su. Sai kamata da kuma su tafi su duba me yayi ake samun al'umma. to mugun kitso ne ake da yaran suna kallon wani suna so irin mugaye da ne da irin kaya da irin soyayya soyayya kadai banza ba soyayya na waƙar da sauran su kawai sun san ɗan kauce daga yin sun masu na waƙar su kare sun da mutane sun na tana da zuwa su da su sun dan kauce amma duk da haka duk da haka akwai suna sun hasu masu ma'ana kalla ta iya a wani ilimi da ka samu ba faɗa kawai take ilimi ba faɗa kawai ba akwai ilimin da ka iya fahimta kamar misali kamar ta kewa yi a wani abu ya taɓa ƙwara ta tsaki su kawo ko suna ƙara mishi fushi da sauran hmm. amma in dai ka tsaya ta yin cikin za ga wani abu yana sun fi shafa al'umma ne to dole ta suna ilmantar da mutane suna kawo gyara ya a ba wa gyara suke kawo mutane suka mana rabiu kada tare da mu ai na saurara yawa to kamar da yadda ku kuke faɗa ko wani lokaci kun ce ku kuna koyar da tarbiyya ne wayan sun kuma kuma suna cewa sun zo kasuwanci ne shi ban Allah da ke magana ba sani bai shi ne ya tsaya ko kike ka shi ne ke so in ci gaba da zane uku a to in da yake ci gaba zane da tattaunawan ka faɗa abin da ka ji kake so ka bashi an tsaya idan na fahimci abin da yake magana ana sa matsatsun kaya ana ba a sa hijabi ba ana sa ana kitso na attachment ana kitso wannan abubuwa kamar da na gaya miki shi fa cin rai gare shi hmm. rai gare shi wato yana tafiya da zamani yanzu shi da yake magana ba zai koma gida ya samu matar shi da hijabi ba ba zai koma gida ya samu matar shi da hijabi ba a gindin murhu da hijabi ba da sami da hijabi ba fim rai gare shi ba za ka yi kawai wajen kana yin kuma shi kenan sai ka ɗauki hijabi ka sa a gindin murhu ka ɗauki hijabi zuwa bayi ka ɗauki wai saboda abin nan ko mutum duk abin da mutum zai faɗi ya dangane da fim ɗin hausa na maganar tarbiyya ba ta tarbiyya da waye-waye fim ɗin hausa ya zo ya saisaita al'ummar hausawa ne ya gyara ɗabi'un hausawa ya gyara musu tarbiyya saboda ita dai rayuwar nan dole baka isa ka ce a yanzu a wannan zamani ka rayu gidanka ba talabijin ba rediyo ba waye ba sai da su to idan kuma da babu fina-finan na hausa dole ba a kalla me za a kalla kafin babu fina nan zo na hausa hausawa mu inda suke kallo su kuma yan boko fim din america suke kallo da na inyamurai hmm. amma take it or leave fim din nan na Hausa ya zo da daɗi babu daɗi ya ya watsar ya sa an watsar da waɗancan dole na Hausa ake ake kallo hmm. duk inda ka kalli abin nan na Hausa baka ji saka ce wai completely Hausa din Hausa ya zo ya arnanta da kai bane hmm. ai kuma na yi adalci ya ce ba duka ba akwai wanda suke da ma'ana shine to ai abin da ke buga ke nace miki mutane ba sa kallon ba kuma a magana akan wa'an suke da ma'anar wai wanda aka gani wallahi wallahi wallahi ina gaya miki a cikin furadusocin a cikin kani mutum waɗanda suke iri irin wa'annan fina-finan da yake kwamfula din ba su da yawa na kirkin masu tsayawa a aikin tsakani da Allah ga ake kallon duniya ake kallon al'ummar ake kallon shi kanshi halishin na Hausa a duniya ka wakilce shi suna da yawa amma ba su ake kallo ba ba su ma'annan masu kwamfula din ba su suke magana a kai ba duk inda su idan za ka kalli mutum zai kalli fim goma da aka yi abin da yake ganin an kyauta babu rashin su daga rikini na sha ɗaya ya kalli wani abin da ya ji bai jini ba mm. sai shi gaba ɗaya sun kiɓa tarbiya su haka za a yi tarbiyya da gurgo fahimta ciki. To ga malama Aisha a gefe ita ma za ta ce wani abu kasancewa ita mace ce a gida dama kuma a wurin ku suke koyan yanzu da gashi ta kashe mana ɗaurin nan kwali. Kuma hada a taci ta ce kuma tana ganin fa ita ba a cikin abubuwan. Halacewa sai ma a sun daga na yi ko. A to ai ta wai cewa ta <laughs> kada yin faɗa ɗayan da a cikin wannan shirin namu a bar magana ɗaya sai mun keɓe. Eh amma dai sun ce yawancin kamar kwalle-kwalle haka sa ka daura dan kwali ka sa akwai ɗaurin da za a ce wannan nan. A yanzu ma akwai matsala da ake samu na auratayya inda mace da aka san mata mala bahaushe da ba ta iya tsayawa ta ta sa wa mijinta hannu ido ta tsokale fina-finan na taimaka za ta iya cewa ita ma karama. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Duk na ji abubuwan da yake tafiya ni ma din gaskiya ina bayan malam saboda akwai ni ma abubuwan da ni a matsayina na mace ni wasu abubuwan gaskiya ba su burge ni kamar ne amma kam eh dan na ji korafi kuke tai ban ji kuna yaban su ba kina ji kuma ku tsaya a gaban tudu ku ta kallon su ji ni abin da yake bani damuwa da su kamar yadda ya complain din akan cewa mace a cikin gida ka ga mace har mace mm. ta shiga ta tantse su mm. ganta ba liɗi ba komai a ciki wai ku masu kallo K'o kuke kallo ko kuwa wanda mutanen da ke ba da sakon K'o kallo kuma wanda yake eh, kamar yadda dai kuke ta magana ku masu dan kallo ku suna korafi ku ɗan kallo kuna korafin cewa ɗabi'un da ake nunawa a cikin wasannin kwaikwayo musamman na fim da ake yi kuna ganin sababbin ɗabi'u ne ake kawowa wanda ake ara daga wa'insu al'adu daban ah. wani ma ba ma Najeriya ba shine kukan da suke yi mana radio A Aikin abin da suke faɗi shi dai kamar yadda dakta ya faɗi shi ya maganan ba a sa hijabi ba a sa abin nan. Malam Rabiu bari mu je ɗaya daga cikin wanda suke cikin zauren namu domin mu tattauna. Malam Usman cin saƙon da ake yi badawa a cikin fim ɗin bai kai abin da ya kamata ku dinga gani ba ne ko sako ne wanda bai shafi al'adun ku ba. To assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ko muna farin cikin kasancewa a cikin wannan Eh, wato tattaunawa da ake yi tare da shahararre kuma babban dan wasa Rabi'u Rakadawa. To alal hakika a duka bayanan da aka yi gaskiya ne abubuwa da yawa a ciki. Amma ni abin da ma nake bayani a kai shine mu tun farko a iya abin da muka fahimta gaskiya abin da ya shafi fim ba magana ba ne na koyar da tarbiyya. Ana isar da sako eh ana isar da sako amma mu abin da muka gane wanda ya shafi fim shine wato abu ne wanda ya shafi buɗe ido buɗe ido wanda yake kamar yadda ake zuwa a je yawon buɗe ido mutum ne bai san wani abu ba don Allah ya so ko ina yake a duniya saboda albarkacin wannan fim ɗin zai ga wani abu wanda bai san shi ba hmm. wani kuma ya san shi amma yana da gurguwan fahimta a kan shi don aka samu duka wannan abun aka tattaro guda biyu ana iya samun wanda zai zo da amfani a samu kuma wanda zai zo mara amfani. Wato kenan dai kamar dai sabon ɗabi'u ne suke koyarwa sabuwar ɗabi'u. Ko ka ji malam Rabiu. A dalili na ne in zani ma kan mu adalci musamman in aka ce wannan ana yi fina-finai kamar an ja'a a kan al'umma wanda ya shafi hausawa tunda hausa ake yi a fina-finan da ake yi mm. an san cewa akwai wasu abubuwa wanda in kai magidanci ne kai a ƙashin kanka akwai ta hanyoyi wanda ya zama ka killace iyalanka ba su ji ba ma ba su gani ba. Hmm. In kuma sun ji ba su taɓa ganin shi a zahiri yadda yake ba. Hmm. To amma a wannan fim ɗin yana nuna wannan. Kuma ɗazu ina tare da shi kan shi kamar yadda Rabi'u dawa ya magana a kai. Ya yi batu a kan cewa lalle ko shakka ba a abin da ake yi na wannan fina-finan kuma suna taimakawa ta wurin ci gaba wanda za ka ga cewa idan yan boko ba su kalli fina-finan hausa ba za ka samu suna kallon nigerian A american makamantan irin hmm. wannan abu to amma kuma har ila yau kamar yadda ake faɗan irin wannan wato shi kallon abu da bin abu ya danganta da ƙarfi da girman kwakwalwanka kamar yadda yadda zaka fassara shi yadda zaka fassara shi hmm. kamar yadda a wasu tunatunai zaki ga ana sa wannan PG din nan hmm. misali wannan yana nuni a kan cewa akwai fim wani mu yanayin yadda ake ɗaukan a wato hausa fim ba wai dan in zama cewa an soke shi ba akwai ta wasu ɓangarori da ko su directors ɗin ne ko da suke kawo labarin ne ba a hango shi ta wannan ɓangaren abinda ake gudu yaro ko wani wanda kwalwan shi bai kai wani matsayi sai in ya ga an kashe rai ko hmm. ya ga an yi wani abu mummuna ko an nuna tsiraici shine kawai abin da ake gudun ya gani ba akwai abu wani lokaci wanda yake a ciki na wurin fassaran saƙon to ya kamata mu gane wurin fassaran saƙo to haka wannan fina-finan eh ana ƙoƙari wani lokaci ana nuna abin da ke faruwa a gaske a zahiri wanda in wanda ke cikin birni ne da wayewan shi zai iya ganewa. To an sai mai kallon ya yi makansa kan da rairaya ko? Ai abin da ya sa kamar fina-finan baya na da da ake suka sagi su goloko za ki ga mace tana cikin gidan tana aiki a gaban murhun za ki ga ta ɗan yafa ɗan gyale kuma tana tuka tuwo duk fa mun ga ina fa fina ko kuma dai sai da sai rage cin ilan tana da take sa bi kai na haka matsewa ba ma A'a to ai hmm. tana a matsayin yin wannan wannan komai komai ci gaba yake komai motsawa yake ba a guri dai ake tsaye ba fina da ake da fina yanzu muke magana da kuma wannan zamanin na yanzu da matan yanzu saboda wani wadda ta zo ta yanzu da kuma matan da kuma irin abin da ake wata tsaunin abu da ake gani a cikin wato kenan dai ku abin da kuke cewa dama kamar yadda kuke cewa dama ku wato duk abin da kuke nuna abu ne wanda yake faruwa a daidai wurin da kuke al'ummar da kuke ba ka ƙarya in kai ƙarya a epic shi ne ake wasu abubuwa na mamaki eh. irin epic din nan wanda kawai kai kafin tatsuniya ce eh. amma in fim ne da ke depicting rayuwar al'umma dole ka kalli ta a yadda rayuwar al'ummar nan suke na yadda kuma kawai kake kamar yadda mai magana na wancan ya faɗi akwai a cikin fina-finai akwai waɗanda kawai kake mu in akwai farfusun da muke cewa ko wannan ba labarin ba bahaushen labari ba ne hmm. amma ina faɗi ina ƙara faɗi cewar fina-finai irin irin waɗannan ɗin ba su da yawa waɗanda za a ce an yi ba a daidai ɗin ba amma kuma mutane hankalinsu kan waɗancan ya fi bi. madalla masu saurare har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a cikin shirin yau da gobe ga ci gaban tattaunawar. biyu akwai yawanci daga cikin fina-finan naku ko da saƙon da yake cikin shi wato fim din wato labarin ainihin fim din shi yana da kan gado za ga waɗanda suke gabatar da saƙon su ne za ga kuma idan mutane idan masu kallo yana kansu su ne shigansu a yanayin maganar su ko su. yakan sa mutum ya yi tunani da baga na Dr. Abdullahi zai yi maka karin bayani. In dai eh, to kafin to ba wani ci tsaki a wannan in dai ne in dai kuma labari ya labarantu duk wasu da sitiran mutum da maganan mutum da motsin mutum a tsare iki baka isa kawai wai labari mai kyau kuma kai akto kai shiga irin wacce kake so ba kai ta dace da karakter da karakter da kake abin nan wato laifin ba daga wurin ku bane zaki Farawo da rawani ne Na hankali. Ko ba da ban taɓa yi ba. nake magana. Ban san yadda aikin naku yake ba shi sa nake tambaya. Ba ba samun barawo da rawani. Mm. Hmm. ta tsaya a bakin titi wai tana abin nan da To ai ana ko samun malam rikadawa <laughs> a wannan zamani. To ga dakta ka ji abin da zai ce. Malam da nasa sa rika sosai kuma na je kokarin da suke yi su kare abubuwan da suke baro a cikin mutum ko masu gabatarwa ne su shi kuma ɗan kallo shi ke da haƙƙi ya fassara muku abin da yake fahimta a kan sanarwa. Abin ma fa mutum ciki in ka lura yan kwanakin nan za a ga su ya kuma yan fim ɗin sun yi wani zage wancan. Kamar da muka faɗa yan eh, wance ta baki ɗaya wasu ɗin da ake da hausa ba su da ma'ana ba na ce akwai masu ma'ana. amma mu a ganin mu yawanci wanda za ka gani ko asiri da sauransu za ka irin wannan din wanda suke nuna kansu ba sai fa akwai din eh, akwai aksa da an gani za ga mutane yawanci ma ba su cika kanta na irin wannan ko da irin ɗabi'un su da irin shaharar da suke da sunan da suka yi na ɓatanci da sauransu duk da haka na yi faɗa na ce masa a'a akwai amfani a cikin sa ba babu amfani ba amma yawancin abubuwan misali yanzu sai a zo ana cin a cikin fim ne ga shi ta a zo cikin birni a cikin shi a cikin birni amma yawancin shi ɗin hausa gidaje masu kyau gidaje alfarma motoci duk irin wannan shi ma kan shi na sa yara su koyi wani abu irin manyan motoci ba tare da za a samu manyan motoci da sauran su ma su rika fatan su ma su gidajen alfarma ko na shi sa eh, su ma shi ne yara kawai sun zama sun ga fina-finai a gidajen alfarma su ma sai kafin suna son zuwa. Eh saboda yara ba sa son auren talaka. To yana haifar da. Fina-finan nan wa'anda dai ake so a yi kushe din su aka kallo. Yanzu kuma ba ma kan na ƙauyuka kuna yi da za wani fata bane nake akwai su din da misali kana ji akwai su din da ni kana ina kallo yanzu duk din da aka dauko asalin shi daga kauyuka muna kallo saboda yana koyar da mu dan saba da muka manta mukan ganin karakta din suna kokari suna nuna mana muna fahimtar wannan yana muna daɗi amma da an zo irin shi din da ake tana irin na zamanin nan kamar da nace a turanci wani entertainment ne ba wani ilimi ke ba abin da ke koya entertainment ne ko ka kalla wajen dariya kai dariya wajen nishadi kai nishadi amma waɗansu shi din haka daga farkon shi daga ba shi da wannan ma'ana abin da ga ma'anar shi shine mace ta yi jajir ta yi jajir ta yi wurin wannan abu shi muke kushe a kai dan da muke magana sa hijab mutum a sa hijab a kun lokaci a kun ba amma misali in an shigo cikin gida ya kamata a ga mace da a gaba da ko da gina ta da sun ko da kai mu kunya ta ji umu kenan ba kawai a zofin ka ga mace gandan tana magana kai tsaye ba irin wannan ko wallahi yana haifar da matsala da mun irin wannan yaran mu suke koya ba suke ganin sun ma ba san ba sa jin kunya mun magana sun kan a duk ɗabi'un ɗan fim yaran kasa ido sun riga sun kowa nan tun ke kuka ake alhamdulillah na san ana ta kokarin manya man irin ku suna ta kokarin su dan kawo canji a cikin yanayi inda ake gabatar da shi kuma na muku fata alheri Allah ba ku ku ji saurara mutane idan mutane suna koke ba kare ya kamata ku ga idan mutane suna koke ku saurari mutane me suke faɗa ku koma ku zona ku tsare ku ce tunda akwai wannan matsalan na yadda da kai ke ta eh zuwan Hausa kin ya dan sa mutane ba sa kallon na India ba ya kallon da sunan na yadda ban ce a'a To amma da ka zuwa wani inda ai al'adun suke nuna da tarbiyoyin su. American film al'adun suke da irin yanayin suke nuna na karan da sauransu. To haka shi ya kamata ya tabbata irin al'adunmu na gargajiya. A yawanci ruwa suke yi, a ka samu su waƙoƙi da sauransu, ɗan kasa kana kallon sun sosai. Za ga da jama'a da ke gabatar da shi kasan ruwa a ce. Mu sa ba mu, a akwai namun na ainihin irin in an gabatar da su za ka san Za ka ji daɗin saka lakalinka a kan za ka nutsu. Amma yawancin fim na su kallo in kan sa ido kamar da ke entertainment ne ba wai wani faɗakarwa na cikin wani entertainment ne kawai a dariya a kan mana Usman barin dawo gare ka. Ah. Yawancin ɗan matan da ake nuna a fina-finan Hausa, ɗan matan suna yin kwalliya hmm. wanda yake burgewa. A ciki ma za ku ga kuna ɗaukan sika wanda aka yi hotunan su kuna mannawa a mashin a moto da sauransu hmm. saboda nuna ƙauna. Hmm. Kuma ‘yan matan da ke cikin gari su ma suna koyi da irin wa'innan ‘yan matan ta hanyar shigansu, ɗaurin ɗan kwalinsu da sauransu. Ba sa burge ka? Eh to in aka zo ɓangare na abin da ya shafi idanu da zamani da ake cewa makamantan wannan ana sa shi gaba ɗaya a matsayin abin burgewa. To amma in aka zo ta wani bangare wanda kai da kanka za ka tambayi kanka wacce mata ce take so wanda ya kamata ka aura ka je a gida. Ka ɗauko duk wanda yake kusa da kai ƙanwanka makamancin 'ya'yan 'yan uwanka shin wannan abin da ka gani wannan gashin misali tun daga wannan kwalliyan da za ka zo ka manna a cikinta wannan ɗinkin da ake da za ka ga jirin ya zo makamancin irin wannan shin abu ne wanda za ka so ya zama cewa in wata ‘yan uwanka ne ko take maka mai wannan za ka nuna wannan ƙaunan ka sa ka yada a irin al'adar da take na misali a ce hausawa wanda ake sa ran ko da ba mu da kunya mun san al'adar na kunya ne kuma an fi so ya zama cewa an tabbata kunya. Mm. To shine abin duba a kai. Gaskiya wannan abu sai dai a ce kawai kamar yadda ake maganar zamani na tafiya da abubuwan bajinta abubuwan mutum ya gaya maka abu don ka ji daɗi amma ba wai ya gaya maka gaskiya ba a iya mannawa a iya Eh, faɗan sunaye na yabo da sauransu amma bai kai har zuci ba. Eh, zan ɗan yi tsokaci kaɗan kamar a san yadda ake magana kan su ɗin nan kan maganan al'ada ɗin da eh, ni damuwa ta ina ganin kila ta ɓangaren ne na yadda za ka ga Indiyawa sun riga mu shiga harkar fim kuma sun daɗe suna kuma ta ƙara bunƙasa kamar yadda zamani ya kawo abubuwa suna suna yi su ma. Mm. Amma za ka ga duk inda aka je aka dawo maganar sari wato kayan su na mm, gargajiya suna nan suna nuna duk inda aka nuna za su ci abinci da hannu suke ci. Mm. saboda al'adar su ce sannan kuma duk wayewansu sai kaga sun nuna cewa suna son indiya mm. ko kasar waje suka yi sun su nuna dai suna dai son su dawo indiya mm. sannan an addini ba sa wasa da shi malar kada wa'annan sharhin da na yi a ciki wanne kake ganin a hausa fim ana ɗabbakawa wato <clears throat> ina ka muna ka magana ne shi ta yi so a magana shi ake so a magana a kai amma shi fim na hausa Hmm. ba abin da taba taba kuma shi ya mafi duk inda kai fim ana so da karshen cikin fim din a ce wani gurin a cikin fim din sai ka samu inda shi daman dan entertainment ne a sa dan a nishaɗantar wani wurin dan a a saƙa maka ai haƙorin dariya ai da shi ake ce wani wurin ko a dialogue ne sai an saƙa maka wani saƙon da in da shi ka tashi hmm. shi ke nan da shi ka tashi hmm. in kuma kaga cewa kai wancan kake so ka tashi da shi shi ke nan sai ka tashi da wancan zuwa kawai ne amma abin da sanai wato zaɓin ya rage wa mai kallo ya danganta da da ga wanne labari ake treated ko ba haka bane ne mm. idan kana da yin magana ta labari na zamani wanda ike misali labarin na zamani ne samanin ciki da yan matan ciki a ɗaya wannan Najeriya da muke ciki aka zane su irin wa'annan da ke kan to kan sun suka ga sun baka kwastin kasa ka fito a barawo suka ba kwastin kasa irin barayin da 'yan sanda suka kama da sauran da aka kama a su suka gani suka ce ai ga haka da barayi suke in kuma kin fito wancan a'a ta fito a karo ne aka ce ga kayan da zaki sa irin karo irin kayan da aka karo suna sawa ne za a basu su sa in ko malami ne to an san irin wanda za a bashi so saboda haka hatta shi ma a cikin fim irin kayayyakin da ni na ce muku karakta ce ne kake play wato kenan wato yana da kuke son ka nuna mana malam Rabiu cewa shi dan fim shi dan fim laifi ba daga wurin sarki ba ne daga wurin marubuci da kuma darakta ba marubuci ba ne na kudan kallo ne na gurin abin sai abin da dan kallo ya zama shi zai dauka kai ne gashi nan ka zubi an ba an ba an ba dan kallo zabi dan kallo ya ya rage a gare shi zaba ya zaɓi wanda zai zaɓa ya je ya ko dai ana kora mishi ne ko kuma an haɗa nasu ne akwai wanda zai ga matar da a cikin matan da da wasu suke zan kuke cewa a wai ba sa hijabi ba hmm. akwai wani wannan wannan dinkin da ya gani a cikin matan shi zai je matarsa shi ne kwanciyar hankalinsa akwai wani wanda da bakin wannan matar da ya gani shi ne kwanciyar hankalinsa shi hmm. zai je matarsa a kan shi in ba saba a kan shi zai mata kisha. duk akwai irin wannan abubuwa ka gaya maki hmm. sai fa zaɓin ya rage ga ɗan kallo Na To amma wai ɗan kallo idan shi tsaya ya zaɓa ba shi bai zaɓo matar shi ba bai hmm. zaɓo bai zaɓo ƴaƴansa ba sai su suka zaɓo wanda suka zaɓa wai sai biyo dan fim ce kai ne kai kai ka sa shi suka yi kai ka sa to ma na ji idan an rubuta muku korafi ko kan yi gyara akai ko ko dai kun a cikin maganan na ce miki na ce miki akwai fulafanan da a cikin mu akwai wannan in ya dauko story muna ga masa wannan ba ba hujjar labari bai mu imu muna faɗi muna ga hmm. junan mu akan gyara muna ka yi mana akwai hmm. wanda zai gyara akwai kuma zai ce maka shi haka zai abinsa ya kakin fahimtar su kenan so wani hmm. zai ka kyale shi abinsa dan kuma ga shi da man labari sai an baka kaji ka gani hmm. ka kana so za ka yi za ka shiga cikin wannan labari za ka ji da kai za ka zauna da kai ai wannan takunya ke shi ba abinsa abinsa ba haka bane ne mu muka ce in yayi yaji kowaye ya zo yayi ka yi ga ka ga kasuwar nan kai da jama'a ko ba haka bane su za su zaba su suka san abin da suke so ai abu ne wanda ya zuba kudin sa ya kawo miliyan kudin sa ya zuba zai yi sai ka ce masa ya riga a gama rubutu eh, sai ka ce wannan labarin kaza kaza kaza kaza ba ba labarin ai kaza kaza kaza kaza kaza wani zai tsaya ya saurare ka wasu suna saurara su koma a zauna da marubuci a yi a gyare gyare a taba nan a taba can dan ya fuskanci alƙibla wani kuma zai ga shi ya riga ya shigo ya shiryo a haka zai kai sai ba ka da za ka yi ba ka da wata kotu za ka ce dole dole sai akan kaza sai daren gamman da kuma state gamman kar da suke da bot abubuwan da suka faɗa suka ce kar a taɓa su ne ake kiyayewa in dai ka kiyaye su duk abin da kai zai wuce. Hmm. You know? Yes. Sense of bot ai matsayin su kenan da taɓa addinin wani ka taɓa al'ada wani kar ka taɓa kaza irin kakkacin mutuncin wani halshe ko wani yare ko wani addini irin abu da suke kallo kenan. Hmm. Malam Rabiu muna maka fata alheri. sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kwa muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa Amina Bahara Auna da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗayansa Daniel Brown da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya.